وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شعبا دوتا شابيو وتنظ الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيد تريخه دا أربعين دا أكو الله تعالى مكيروكين من داسي دا موافقة na duniya da lahira don ƙarƙin sunayensa muna da cikin ikti shafi tamanin da takwas matashiya manzilatul inabati ana cikin maganan matakai matakai na bautan Allah wanda wannan mataki shi ma dai kamar sauran ne abu ne da ya zama dole mutum ya zauna tare da shi ya rayu da shi ya mutu da shi ya yi bacci da shi ya tashi da shi tunaninsa gaba ɗaya koma haka wato wannan matsayi komawa zuwa ga Allah da gaggawa ina ba kamar dai a ce baka a taslim ɗin ne sallamawa mutum da wurin Allah ya baro ko'ina in ma ya samu ɗan eh, shagala harafkana ya faɗaka da taƙarar ƙadamahu fi manzilin tauba nazala ba'dahu manzilin ba. idan ƙafarsa ta tsaya ta a wannan matsayi na tuba tuban nan ya famu daidai gwargwado yanzu abinda da yake gaban shi kai ifafutukan ya hau wannan matafi manzilar ina ba matsayin komawa ga Allah hmm. ina za ta koma ina to ai ba sai an yaki sai an bar zanubi ba sannan kuma za koma wurin Allah asalin kansa tuba ba komawa wurin Allah to daga nan kuma sai a samar da ke fitur mai liƙewa ya sallama dukkan komai ya tuba yanzu daga abin da yake aikatawa mai ya rage ya yi tsamara zai bi Allah tuba ai wasu abubuwan mutum ke yi yanayi kasance tsakaninsa da Allah yanayi tuba tsakaninsa da halittu da dai matsayinsa mai faɗi to kaga yanzu ai yana tsaye to yanzu sai ya koma gaba shi ɗaya ya sallama wa Allah dukkan komai kaga ba da ma ya sallama sai tuba ya tabbatar in ya zo da rashin a ai kaga ba ya sallamu ba Allah ya yi umarni da wannan komawa gare shi a littafinsa wa asana ala qalilihi biha ya yabawa wa badaɗinsa ma'ana akan ce da hausa ɗan gaban goshi wanda ke soyayye na kusa da shi inda yake wa anibu ila rabbiku ai gaba ɗaya ku koma zuwa ga ta tabaraka wa ta'ala duk inda ka kama ka fake su duk inda ka dafa ka cire hannunka duk inda ka jingina ka cire sai ka koma ka jingina da Allah kawai komai da kowa na hannunsa wakala fi suratin ukura inna Ibrahim la halimun awahun munibun martaba uku shi biyu hau ibrahim alaihi salatu wassalam mutum ne mai haƙuri haƙurinsa har ya wuce ya kai haƙurin hilmu wanda zai iya ramawa amma ba zai rama ba kuma ibrahim mai yawan komawa ne ga Allah sannan mai sallama al'amuransa ne ga Allah kusan awawu da munibu mutakari ba ne وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة كما الله تعالى يا بعد الأباري شور لا دان صفا فاكيا دري بارا الباش نصا من أنجلاش الباش مجاز الجنة فا تاتبتني جمع أبوتان أورانصا masu komawa gare shi suka sake komai suka sake kowa فقال وأزلفت na للمتقين غير بعيد bayan an gama maganar ‘yan wuta haka Allah ta'ala sai kusanto da aljanna ga masu takawa ba nesa ba ga itatuwan ga gidajen ga ruwan ciki ga irin abubuwan da aka tanada kusa-kusa haza na a li likulli awabin hafirin wannan shine abubuwan da aka yi muku tanadi ga duk wani mai yawan saurin komawa zuwa ga Allah hafizin mai tsare dokoki mai tsare ainihin shari'a من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من خشي الرحمن وان بيجيت اورمي رحمه بالغيب ابوي تلا اورن الله اغبا جما يا ايواريان وجاء بقلب يزود الى متزوجا منيب ميكوما وجاء الله abinda an zo da ita kusa kafin a shige ta sai an tsaya ga aljanna ga kaza ga kaza ga kaza sannan sai a ce udkhuluha bi salam ku shige da da aminci mala'iku na maku sallama junan ku kuna sallama a tsakani ba ka jin wani abu sai dai salamun salamun tifto to wannan shine martaba ina ba in babu komai sai wayannan ayoyi sun isa tunanin musulmi dawo ce wai to mai ne ina bannan ne tukunan sunanta ya bayyana fassara aluga komawa zuwa ga Allah ya harkar nan take irin wannan ibada mai wannan matsayi ba a kyale ta haka dole fashe za su ga tana da abubuwa wal ina bato ina bata ne ita wannan komawa zuwa ga Allah nau'i biyu ce ina batun lirbobiyyatihi komawa ga aikace-aikacen Allah wanda dukkan abun da ya samu ga watan, abun da ya sani da abun da bai san shi ba Allah ya halice shi iskan da yake shaka eh, gaɓaɓuwan da yake tasarrafi da su wadata da Allah ya wadata shi da abun da ya wadata shi da shi abubuwa wahiyar batul makalokati kulliha shi ne komawa halittu gaba ɗayansu ga Allah mahalicci wa yi tsari kofi halmumin wal wannan da da kafiri suna haɗaka tunda dole ka koma ga Allah tunda an halitta ka yadda aka halittu kowa ban karɓi ka irin yadda aka karɓa kowa dole ma ka sallama wa Allah shi ta a baita ko da mulki ne a da ya gama jara'ar a gefe wal barru wal fajir da kana je kana kallon dole ka tsofa kana je kana kallo za ka mutu kana je kana kallo ya yi ka namiji tana ji kina kallo yake mace duk da dai mutum bai ji zai gani amma dai haka ya tsinci haka kanfa haka in ya ce zai canza yadda ya nemi canji to ko zai jefa kanfa da halaka wal inabatu thaniya inaba ta biyu inabatu awliyaihi ita ce komawa na makosantansa masoyansa kowa waliyin Allah ne ina إنابة li'ilahiyyati komawa ga bautata masa ni masa da'a ina batun ubudiyya wa mahabba komawa ga yi masa da'a da kuma son shi sama da dukkan komai wannan ina ba ta ƙarshen kenan da ita ce babbar ita ce wanda mutum zai yi da kansa waccar an masa tunda halittawa rububiyya wannan haka mutu ya ganshi amma wannan shi na Allah ce to kai da wannan ne za a baka aljanna in kai kure daga wannan ne za ka cancanci ladabi وهي تتضمن arba'ata umuri ita na'am eh a ina to an yi kunyi bin wal kafir ku? to wal barr wal fajir duk kun yi ittifaki qala Allah ta'ala wa idza massa an-nasu durrun wa idza massa an-nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi shine ma mahallu shahidi ne idan wata fitina ta shafi mutane yunwa yaƙe-yaƙe rashin tarbiyya to sai ka ga mutane da auren baho na zaka na ce kana ce Allah ka shirye zuriyar mu kowane ce amin rashin tarbiyya ta adalin shi Allah ka ba mu zaman lafiya da gudu a ce amin ya nuna gwan zuwa lafiya ainihin idan da babu kenan ga Allah za a koma an so ko an ki munibina ilaihi sun ma yadda zamurar garin shi to wal inabatu thaniya inabatu awliyaihi ita wannan na masoyansa ne banda wancan na rububiyya wannan na masoyansa ne wahiya inabatu li ilahiyyatihi komawa ga yi masa da'a inabatu ubudiyya kenan in an ce ilahiyya ita ce ubudiyya wa mahabba to wannan ta ƙarshen kenan wannan na dubawa wancan an maka ita kamar yadda na faɗi wannan kuwa kai za ka yi ta illa yin nan nata da taimakon Allah dai annahu huwa al-awwal bal akhir shi zai so ka da shi sai ka ji kana son abin da ya jefa maka fanshi daga nan sai ka yi yunkuri sai ka famar da shi kana roƙonsa kana ja kana yi shi kenan sai Allah yi maka shi daga nan sai a jingina shi gare ka sai a biya ka shi da haka ya kace ka tazammanu arba'ata umur mahabbatahu wal khudu'a lahu wal iqbala alayhi wal i'rad amma siwahu sun cika ma'ana son shi wannan so baharu ne la fahira ku? sai ka tuno shi inda za ka tuno shi musamman a amalar kulobi inda aka yi maganan son Allah da komai daga Allah ke zuwa tun da jubilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha to yaya Allah I mean babi aula banda yi masa so sai kankantar da kai gare shi shi kadai mutum ya mayar da kansa bawa kamar yadda annabi muhammadu babban sunansa abdullahi wa rasuluhu wal iqbala alaihi da durfafansa da da'a mutum ba zai halatta ba sai abin da ya halatta ba zai haramta ba sai abin da ya haramta ba zai sauke ya ajiye ya kudura ya kwance sai yadda Allah ya nuna kudura a kwance durfafa ga rayuwar mutum gaba ɗaya ya mai ta ga Allah mahabba al-khudu'a al-iqbala kada ikibalu ɗin sai ya haɗa wani in ka ɗauki wani ta bakin karatun haruna ɗazu in ka ɗauki ɗaya ba ɗaya ba za ku yi ba idan ka durfafi Allah da dukkan wannan ayyuka dole da sharɗi sai kana san shi idan kana yi ba ka san shi bai zama Allah ba bai zama uluhiyya ba tunda kana yi ne don tsoron shi amma kana ɗa'a gare shi ne ka durfafe shi kana mai mutukan san shi kaga inda mutum ya san haka ibada da ba ta yi wahala ba ba ga wanda kake son yin haka aiki ba sai ya ce a tsaya haka kana in a ƙara kana ya isa haka ana a'a in kai koma gefe mu sai mun yi to haka ya kamata bautawa Allah cikin son shi to sannan kuma idan kana so kana ya kana son abu amma ba ka masa ba ka kaskantar da kai gare shi to labudda sai an karyo gare shi kaga uku sun haɗu to kaga nan mutum ya zama an tabbatar da ka lura illallahu ne ka to sai bangaren wal irada amma siwahu da ɗauke kai daga duk wanda ba Allah ba domin ko mutum inda duk ka haɗa baki da makiyin da makiyin Allah ai kaga mutum ya gama sabawa kamar yadda kwanan nan cikin sabawa da aka yi magana sa cikin amalul qulubi ku inda misali idan mutum ka duba fa ko da a ce shaitan makiyin Allah ne kadai to ya kamata mu bi shi tunda yana kin da mu shugabanmu mu to sai ya haɗa shi da makiyin mu ne kaga faɗa da shaidan dole ne a yi shi sosai don haka nan sai mutum ya ɗauke kansa daga duk wanda ba Allah ba ne ba to sannan wannan zai tabbatar da bauta ga Allah wannan shi zai tabbatar da bauta ga Allah kenan ina ba kai zai tabbatar mana da ina ba go watar ina ba ta halitta ta rububiya ma riga ma sannan ibada wajen yi masa ɗa'a ana bukatan abu nawa hudu na daya son shi a yi garauta mana na biyu ƙanƙantar da kai karyowa gare shi uku zurfafa gare shi gadan-gadan da rayuwar mutum kam na hudu watsi da duk wanda ba shi ba to lokacin mutum ya koma ga Allah kenan mai komawa ga Allah idan bai aikata waɗannan ba bai koma ga Allah ba kaga da karatu mai sauki ina nema kuma ya koma mai wahala yanzu tun da kalman ina ba zai fito mai za a faɗi a kanta a koma ga Allah suke nan mun koma ga Allah ina ba ta yi ba ko dole sai an komawa ga Allah ɓangare na biyun ake magana mu ma magana na farko wannan dole ne an yi musharaka to wannan nabiyan koma ga Allah wajen bautar sa ya hada hudu in ko ba haka ba Allah bai karbi mutum ba kuma wannan manzila da yake nema ta ina ba bai hauta ba sai ya zama yana san Allah ya karyo ga Allah ya durfafi da'a da Allah ba ruwan shi da duk wanda ba Allah ba a lokacin nan da ya ina ba wannan da baki muka yi ko ina bukatan fa ne a aikace a aikace ake bukatan fa ya za a yi zuciya ta ta zama haka ya za a yi in kai yau ana ce Allah in gina na rasa inda zan sa kai na ya za a yi in durfafi Allah duk abin da zan yi ko ruwa zan sha in na tuna sai na tuna Allah tukuna in zan shiga bayi zan tuna Allah in na fito haka in na shiga masallaci zan tuna Allah in na fita daga masallaci haka in zan kwanta bacci in yi masa da irin wannan durfafan ga yadda yake a kwanta in zan ci abinci in na koshi rayuwata in zan so mutum sai in so shi saboda Allah in zan ci mutum in tabbatar da Allah ike ke in na haɗa wannan to ne na zama munibu in ka haɗa nan ka koma ainihin na'ibu ina ba ka koma zuwa ga Allah sai mutum ya haɗa waɗannan a aikace sandan ya koma ga Allah to kaga ba abin da za a ƙara akan nan illa neman karatun ya zauna neman kuma yin aiki da karatun ɗin tunda dole ga kowane sahika ne ne ya ake mahabba ya ake khodo ya ake ikibal ya aka yi arazo? dole waɗannan inda aka ba su babi sai sun ɗauki kuma wani sabon karatu daban Allahu al-muwaffiqu fala tsaye ko al munibi ban shi ba mutum bai cancanta suna al-munibu yadda aka kira annabi Ibrahim ko ina ma ne wurin aina awwahu munibu eh kaga annabi Ibrahim ya hada wannan shi misali ne abin bugan ya koma ga Allah sai ka dubi rayuwarsa kaf mutum ba zai samu sunan munibu ba illa ma najtama'at fihi hadhihi al-arba'a sai wanda hudun nan suka taru a kansa yadda aka yi shiru na hallata an gane kuma idan muka koma muka nemi zartar da wa'annan a cikin zukatanmu a mu'amalanci tabbas ba za a kai wani dogon lokaci ba sai mun ga canji a kafan sai mun ga canji a tsakanin tun da ba duk kafan da suka yi ba sai mun ga canji a wannan buga-bugan da muke yi a ɗauko nan a rakito nan a rakito nan sai mun ga canji Allah na canza mana tafiya, na sa mata albarka in ku ba haka ba jama'a muna raye ne rayuwa ta gargajiya iyaka dai mu musulmai ne muna da awan sunna kamar ne yadda maganar mu ta wuce iya dinka ga Allah ya daidai kusantarka da sunna to iya tsakaninka da wannan matakin yadda ka matsayi ke ka fi kusa da ke a aikace iyakacin zantowanka halittu sunna iyakacin nesa da kai daga wannan iyakacin nisan ka daga addini ba surutu ne ba addinin mu ma nan karanta da muka yi babun da muke fama mu gane idan muka gane to za a gani a zuciyar mu in ya zauna za a gani a gaba kuwa mu kuma Allah zai kawo mana tabi eh ta aita tun da maganan Allah ne jamban bi jambin yake tafiya lamarin kusan ka ɗauko kalma guda ɗaya matsayi ga ya taro su duka illa ya kace ba bayani وتفسير السلف فسر مغباتا لهذه اللبة يدور على ذلك ينا yana kewayawa akan wannan ko ai za ka yi da hausa ina ba son Allah kaskantar da kai ga Allah sai fiskantar Allah gadan gadan sai watsar da duk wanda ba Allah ba sai dai ba haka su aka tiriyan tiriyan tiriyan ba na ina bukatar aiki kuma wannan babu matsala ya haɗa mace da namiji ba wani miji da mace ya haɗa dottijo da samari da yara ya tattaro attajirai da talakawa masu mulki da wanda ake mulka tun daga baki ɗayan mu bayi ne na Allah dukka kowanne mutum ya karyo ya bi wannan wafin labzati a wannan lafazi ma'anar ma'anar isra wafin labzati a lafazin inaba ko anibu akwai ma'ana maza maza wata kaddamo. akwai ma'anan ainihin al-isra'u ma'anar isra'i ainihin warruju'u da dawa da maza maza wattaqaddumu falmunibu ila Allah shine almusri'u ila maradatihi ba za ta aiki ne taso na addinin Allah kaga jama'a wa wannan yuqaddimu rijlahu wa zaka yu'akhiru rijlahu ana yin abin ko kiran sallah akai ya kamata a ga ko bacci kake jin haka kira sallah ya kamata ka samu wata sabuwar annashuwa yanzu kawai ya za a yi kai sallah a sahun farko ila marada ila maradatihi ar ilaihi. ilayhi waqatin mai dawa ga Allah akwai lokaci al-mutaqaddimu ila mahabbihi huwa rajiu ilayhi huwa al-munibu yayi kara da yawa huwa al-munibu amin Hmm. sai ya karanta ba abu ai za ka ce dole abu sai ka biyo ta wanda suka fashe hatta a littattafan tauhidi ai mu ina batu da komawa ga Allah ai mun sha mu karanta an karanta mana mu ma mun karantar da wasu mu sa su san haddace to amma yanzu da aka ji kashi aka bude shi sai muka ga ga yadda za mu yashi kuma ko yanzu ya fi daɗin fahimta tun da oh ya zan yin koma ga Allah shi ne abu na farko dai in yi yadda uh, maiki da suna na mamanta son Allah na biyu kaskantar da uku kaskantar Allah na hudu barin duk wanda ba Allah ba to kaga yanzu da an ce munibu na san ni munibu ne na sani in ni ba munibu ne ba na sani in kuma haka nake tsakatsaki la ilaha ula ita ba alli taba dan kona san kaina ko ya san kai to dai naman kun ba dare sai ya ce Allah ya saka masa da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon kamantawa mu zama bayin Allah sannan a ƙarshe yana nuna mana kalman ina ba tana nuna maza maza gabata mai maza maza ga aikin alkhairi shi ake ce masa munibu alamatu sidikil inabati alamomin gaskiyantan ainihin inaba gaskiyantan inaba na na haka ɗin yana na manyan gaba ba shi haka alamatu sidikil inabati kusan kundin da in yi kaji da yawa ƙarshen ta kai kuma kundin zai shi alamatu ba inabati alamomin gaskiyar inaba me za a ce alamar da in an ganta za a ce haza muni idan ba a ganta ba za a ce haza muni ko kuma za a iya cewa wannan inaba ce ainihin ba cikakka ba na kafashiya ce to wannan ma yauwa haka idan safar lahul inabatu idan idan safat ina batu ila rabbih takhallasa min al-fikrati fi ladati dunya to haka idan ina batu, idan ina ba ta zama tsantsa ga mutum yayi ba, ya samu son Allah tsantsa kankantar da kan gankansa fiskantan Allah kawar da kai duk wanda ba Allah ba to ko za ka samu wanda ikai ga wannan martaba ta khallasa ainihin eh, fi ladzatin zambi min alfikirati ko ta khallasa min alfikirati zai kuɓuta daga yin tunani fi ladzatin zambi wajen jin daɗin zunubi misalin ai zunubi yana da daɗi haram ne ko haram ne shi amma yana da daɗi to amma duk wanda ya hau wannan mataki na ina ba ya daina jin daɗin zunubi gaba ɗaya Allah ya cire masa da zunubi saboda kanan zunubi yana kallon zunubi wata azaba ce shi ne ma'ana idan ina batu laho ma'ana ina batta cika ila rabbihi ta khallasa min alfikirati zai suta zai kubuta daga yin tunani fi lazzatin zambi jin daɗin sabo ashe rashin komawa ga Allah rashin Allah ne a zuci har mutum zai ji daɗin sabo ya ji daɗin yin ƙarya ya ji daɗin jin kiɗa ya ji daɗin ya ji daɗin rashin kusanta rashin ina ba ne ya kawo ta rashin komawansa ga Allah rai wa'ada makanaha alaman wata wajju da zikirihi wa'ada makanaha ainihin zai mai matsayin jin daɗin kan sai zama raɗaɗi maimakon jin daɗin zunubin sai zama zunubin ya zane masa raɗaɗi wata wajju da da ainihin jin zafin tuna shi wato ya saitu nan gurbin da ike jin daɗin labarin saƙo ne mako lazzatu zambi daɗin saƙo to idan ya samu ina ba wannan daɗin zai koma azaba da ba a ce aikata wannan sabon ƙarshen ta shi azaba na gare shi ko ɗan ƙaramin misali a ce maka ka saba da ka zauna a cikin masallaci a ɗan taɓa abin da za a taɓa ran na aka ce maka zo mu je sai an kai ka sanima a tafi da kai gidan kallo a zaunar da kai in ga ka ji daɗi dama a cikin su kake baka gama ina ba ba amma wanda ya zama ina ba aka tafi da shi da ya aka zaunar da shi a gidan kallo yana zaton sai ya yi kuka ya duba shi za a yi wa wannan wulakanci baka ga ana azabtar da bayan Allah da saƙo ba jikan Muhammadu bin Abdullah ko ɗan shi lokacin da aka yanke maka hukuncin kisa a turkawa aka kai shi makabarta me yake yawan fada yana fadan kiɗe-kiɗe yana fadan kaza sai aka kawo masu kiɗa da ɗan mata suka yi rawa a gaban shi aka yi kiɗa aka yi rawa don a fata masa daga nan aka saka masa alfashi ya fata-fata da jikinsa su daga nan arna makiya Allah ‘yan bidi'a suna wa ahalus sunna da jiyar da ke sabo domin sabo azaba ne a gare shi kuma azaba ce hakikiya amma wanda ainihin bai samu ina ba ba to shi ne yakan ji daɗin sabo sai dai yana ƙoƙarin ya kitewa yana ƙoƙarin fincike shi yana ƙoƙarin yin kaza hasa ba ta kafihi har ina ba ta samu ta zauna amma in kana tunanin ya za a yi in rabu da sabo girka ina ba girka ina ba a zuciyarka ka san yadda za a kai training ɗin ina ba cikakka to ko sabo zai zama raɗaɗi a gare ka sabo zai zama ciwo a gare ka wal fikr fihi da yin tunani a cikin sa fama damat lazzatul fikri fihi ainihin muddin jin daɗin tunani cikin zunubi mawjudan fi qalbihi fa ina batu ghairu safiya har mutum na kan yakan ji daɗin sabon Allah to ka tabbatar ina ba ta cika ba wannan shi ne ma'auni kowa ya auna kansa hmm? ba ka ga da wannan baka ce wani baka da ina ba wani baka da sai dai in abun ya yawa iyakacin gashin ina ban mutum iya sabansa ko jin daɗin sabansa iyakacin ina ban mutum to lokacin ya kai martaban yana kyamar sabo yana jin zafin sabo zafin sabo sai eh, alkalamu wani to fa'in kila idan aka ce ayyul halai ne a'ala halu man jidu lazzatar zambi في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله أو حال من مات لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجئا وطمانينة إلى ربه وسكونا إليه والتزازا بحبه وتنعما بذكره أيهما أفضل جاء مكانا kasbari mu ji shi da hausa idan aka ce wanne hali da halayen nan guda biyu wanne ne ya fi sama ga maimakon ku dinga ba wa yara me ake ce masa gafa ko mukabala inda za a yi muhawara a ba wannan kare kaza wannan kare kaza ta ce da kuɗi da ilimi wanne ya fi wannan a yake a ya saji ila dala'ili Eh? wannan ma kaman kace ne ana ri an baka ne falalan duhu da haske amma wannan shi ne magana kuma in aka yi irin wannan muhawarar za ta ba da fa'ida za a samu lugan za a samu kuma addini wannan halaye ne guda biyu ya ce halu man ya ji lazzatar zambi matsayin wanda ina jin daɗin saƙo a zuciyarsa amma fa fa huwa yujahiduha lillahi yana yaƙin saban nan ya bincike ransa ya turmushe ta ya hana mata ta ji ko ta ce saban wayar takibuha ko ya tarukuha min khawfi ya bar saban saboda tsananin tsoron Allahnsa wa mahabbati da son da ike wa Allah wa ijlalihi da girmama Allah ya bar sabon amma ina jin dadin sabon wannan ɗaya kenan aw halu man man matat ko halin wanda dadin zunubi gaba daya ya mutu daga zuciyarsa wa fara makanaha alaman wurin dadin nan ya koma raɗaɗi wa tawajjuan in ya ji sabo wa tumaninatan ila rabbi ya samu nutsuwa zuwa ga ubangijinsa wasu kunan ilaihi waltizazan bi yana mai jin daɗin son Allah wata na'uman bi zikrihi yakan ji daɗin ni'ima da ambatonsa wa'annan guda biyu wanda ya yi an yi ka duwa fa da kyau na farkon nan fa yana shan wahala ka lura yadda saboda san Allah ga sha'awar ga menene ya kalli girban Allah ya bincike ta ya dubi san da yake Allah ya watsar da abin ɗin ya cije abun da cinsa amma ya haƙura ina shan azaba hmm? wancan kuma ya yi nasara ya kashe son jin daɗin sabon gaba ɗaya in aka yi sabo ma za san sai ke bi. bautan Allah ta zama jiki a gare shi Da'inta ike je ikira Allah morewa ike da kiran Allah an su kuna na biyu ai dalilai sai kai shafi ashirin na can wata wani wuri wannan da bambanci sai kaje sai ka je ka yi wahalar dai ka gudu wahalar ka hmm? eh, ya koma raɗaɗi eh, eh, ya koma ya zama ina ba mata cikawa sai ba bakala makalar ga yayyawa ina ka makale ne na gane inda ka makale ina zo ga inda ka kakuro maganin ka ta kakulo ta za ka ce cewar ba ka cika ba no ɗaya eh, nan ƙarshen nan za ka ce mai eh, gafi kalbi fa'ina ba su ho gairu safiya eh ma damat lazzatul fikiri fihi mawujudan mawujudata fi kalbi fa'ina ba su ho ko safiya to amma ai ya riga ya ta kaya dagi ya zai ce kuwa sai ya shafi ashirin da dalilansa ya yi amfani da falsafarsa da menene ɗansa eh? <laughs> tambaya ne ya yi tambaya an sa za ka barkace na biyun wannan ya wuce hmm? wanda ya tuba da wanda ya taba saban Allah ko ya tuba eh to ai dama ina kawo irin su tun da ga ai ba shi ibn kana irin wa'annan ya kamata su yawa a tare da mu kaga tunanin mu sai fita daga wani abu a duniya kamar misali ne a ce maka da ranar jiya da ranar lailatul qadr ko da wannan goma da suka wuce na zulhijja da wancan goma na ƙarshen ramadan ai kaga wannan ma an fafata to wa'annan tunanin su i kamata ƴaƴan musulmai na yi su a ba su su dinga bincike kafin ka fitar da wannan na farko ka za ta kai kafu na biyu ka za ta ƙaru na uku kuma zagayawanka cikin shari'ar musulunci za ta ƙara karuwa amma dai kila wannan sai 'yan ɗalibai na sama ko kada a yi na ƙarana ƙatulan makatulan Eh, sai dai a yi za a yi ɗankaɗan kada fa yi asarar darasi a wayi gari mutum ba ya bar ɗinsa bai gama ba idan ga kawo irin wa'annan akwai manyan ɗalibai wanda su sun fara ɗan ɗaga ana iya ba su a haka mutum ma ga dama ya ce to ba sinka da za ka yi wannan shine za ku yi ku wa'annan tun da guruf ne wannan ku fitar da wannan wannan ku fitar da wannan Ai ka ku sai nazari da yawa kuma ayyade muku shafuna in tunda ku manya ne hamsin hamsin shafi da dalilai da hadisai da lugha da menene kaga dole littattafan da ake sai da sun yi amfani yanzu ga ga littattafai nan wannan juzu'i kaza wannan juzu'i kaza littattafan kamar ba amfani duk da dai larabcin bai nuna ba amma dai a haka za a nunar da larabcin ɗin wata rana in kayi rubutu masha Allahu za a ga rubutu shi ke nan tun da dama mu almuhimmu a gane ba mu zo ba tarjihi muke ba ballar mu jayar da kaza amma dai ga aiki nan kai ne tarjihi kila aka ce aka dai zai tarjihi halu haza arfa wa akmalu halin wannan kenan na karshen nan ya fi ɗaukaka ya fi kammala wa gayatu sahibil mujahadati amma gayan mai jihadin kan shi kuma mai fada da ainihin sabon an yi jahida nafsahu hatta ya fila ila makami haza har ya kai martaban wannan wa manzilatahu walakinahu sai dai talihi fil manzilati wal qurbi kusa da shi yake a matsayi a kusanci wa manutun bihi kuma yana rataye da shi ala ayyati halin yanzu dai duk yadda za a yi a rike ina ba shi muke ciki fa in idan aka ce aina ajaru mujahadati sahibin lazzati to ina ladan mai jihadi mai mayan ainihin eh, mai jin daɗin can sahibin lazza wa tarkihi mahabbihi lillahi da barin ainihin abun da yake so saboda Allah a kafin wannan wahala shi zai samu wani lada na shi na daban wa rizallahi ana hawa hawahu kuma abun da ake nema kenan da fifita ainihin da Allah kan abun da yake so wa bi haza kana nau'ul insani afdalu min nau'il malaki ai wannan ma cewar mutum na da sha'awa kuma sannan ya bar sha'awan shi isa aka ce mutum ya fi mala'ika kwananta kwananta tun da mala'ika bai da sha'awa in ya bar sabo ya bar kaza ya bar kaza sai za ba baka da sha'awa wannan ko yana da sha'awa ya tsaya ya hana ta don haka martaba ta tafi sai na kuke yanzu kun fara gudu daga wuri <laughs> a'a duk iya wuri ne ka gari <laughs> inda ka gane shi kenan in ba gane kalma ne ba wa bi hada kana nau'ul insani ai shi sa nau'in dan adam yafi min nau'il malaki saboda yana da sha'awa ya danne sha'awarsa mala'ika ko bai da sha'awa inda ahli sunna wa kanu khairal bariyati shi isa mutane suka zama fiyayyun halitta wal mutma'innu kad saraha min hadhihi al mujahada ai wanda ya samu nutsuwa tun farko shi mutma'in kad saraha min hadhihi al mujahada ya huta da wannan mujahada bai shan wata wahala wa ufiya minha fa bainahuma min at tafawuti ma baina darajatil mu'afa wal mubtala ai tsakanin su akwai bambanci da fifiko abin da ke tsakanin darajan wanda yake kuɓutacce da wanda aka jarraba shi wannan lafiya lau yake ba a jarabce shi da komai ba wancan ko an jarabce shi da ciwo hmm. eh suna shi ne mu ba su ga ahlus suna ayin ba ka ga ahlus suna suka yi mukabala muhawara da juna ba ai duk magana da yake a cikin ahlus sunna ake su ma kan ahlus sunna ne amma ai in ka bi ka bi kai ba hujja ka kake nema ba iya inda ka ga hujja kauye ka tsoro ka hada ba ka zo da bayanin sauran ma kila to ai ga amsa amma dai nan yanzu kusan wasu kuma inda haka gane maganan to ka fara tsartsar ɗin bin wancan ko ko ba kawai mu samu samu naka wancan ne ya shi dole ya ce rasu <laughs> eh, eh ai an faɗe shi ya biya ka amma dai kuma yanzu eh, ya kai martaban kuma yanzu baya shan wahala shi ko na yana ɗan cikin wahala amma bari mu ji me zai ce a tun da bai je da nisa ba wai ta bakin wannan malam suleiman dai abin ya wuri ikan ce ita ce da da zara in haɗo wannan rikici guda da ita to wannan ya fi in yi faɗo wancan sai ji a to yanzu wannan ya fi in wancan ɗin ya dawo shi ma ya bugo na shi to sai ya koma yanzu in yi ce waye ya fi ana yake kai kai magana ta kuda <laughs> ma san inda za ku shiga a gama magana in an gama maganan nan ne za ka san inda za ka shiga kila an nasu laha salasatu a hawali kaga irin yadda ake ba da amsa ba ka ba da amsa guntuwa ba sai saboda ganda mutum ya duba ce ce ainihin mai bambancin wannan fila da wannan fila daga ce to ai waccan tana da gulo ina ci wannan kuma da gulo ina ci saboda ba ka san kawala ai dole ka duba kaurin tilan, ka tuno rodin da aka fa ka tuno irin sakan da aka yi cinta a gaban ka aka faka shekara ka bayan da aka fa na lura da tilan nan ga yadda aka yi ta nan ya karkace nan ya yi ka ba dole ba za ta amsu ba take ka amsa kai mata take a yi to kaga nafsu laha salasatu ahwalin al'amru bi dhanbi akwai nasu mai umarni da munanan ayyuka al'amaratu bi su'i kenan thumma laumu sannan zargi alaihi da zarar mutum yana ta aikata banna ina ta aikata banna sai ya karyo to yanzu zai koma ina na lalace na shiga uku ni fa karshen ta wuta zange in ya zana kai ana magana Allah zai gafara ya fashe da kuka ke ni na ganin abun da ni ba ni da kaza ni na aikata kaza to lokacin mutum ya samu wani mataki ne har kana iya ganin kana laifi shi wancan bai ma san laifinsa ba al'amur zan bi. wancan bai ma san ana laifa da dama sai ce to ni na fa mai nayi na rasa abin da na yawa Allah zunubanka ne suka yi yawa ranka al'amaratu ya har bata ma yadda kana iya laifi ba shi ko wanda ya fara gano laifinsa ya rasa an da zai sa hancinsa duniya ta yi masa matsatsi shi ne allawama wannan damu ainihin minhu natsuwa. Ila ثم الطمأنينة ila نطوة wal ikibalu والإقبال بكل ha, da fiskantar gaba a alaihi to kaga guda uku wa ala a a'ala ahwaluha na ƙarshen kenan Al-mutuma almutma'inna Shi ne mafi ainihin ɗaukakan matsayinta tun da ta riga da wa iha to kenan nan sai a duba kenan in an ɗauki wancan na ƙarshen na ƙarshen mai cewa wanda baya sabon Allah bai sha'awan sabon Allah ya fi kamar yadda wancan yake so ya ce ai sai da iri daga amara ne ran mai da ita lawama daga lawama ya tsallake hautar don haka yanzu ransa tafi shi ma wannan ɗin mai fafutuka wannan mukamin yake so zai kai in bai kai ba wancan wahalhalin wannan ya gama shan ba arfa iha wahi yallafi yi shan miru ilaihal mujahidu ita ce wanda mai istihadin nan yake so ya cimma wa ma yi hasulu lahu min tsawa mujahadatihi abubuwan da zai samu na wahalhalun mujahadarsa wa sabarihi da haƙurinsa fa huwa litashmirihi saboda zage damtsinsa na ila darajatul at-tumanina ila Allah to kenan mai tumanina yana gaba da shi fa huwa bi manzilati rakibil kifari wal wal mahami wal mahami eh, wal mahami kenan wal ahawali li yasila ila al baiti fa yatama'innu qalbuhu bi ru'yatihi wa tawafu bihi shi kwatan kwatin sa kwatan kwatin rakibil kifari wanda shigo sahara wannan shigo sahara nan ma akwai aiki a ciki akwai karancin ruwa ga tafiya ga mahalaka iri-iri wal mahamihi ce kalman bafarisi ya ce ainihin cikin daji ne rukogin daji wal ahawali da abubuwan ban tsoro tuna kana cikin tafiya ainihin a cikin dare za ka gaga wata dabba ta nemo ka ko rabu dikar can kana yin gaba sai ka ji bindiga ta kashe tau to ka fafa rikici a gaba saboda haka nan baya za ka koma ba dama ba ka san inda ka baro ba a lokacin nan sai dai a yi wacce wacce sai dai allah fi da kai amma ba za ka zuba ido ba ila yaya za a yi kifa ciki za ka yi ciki ka wuce su a ina ma suke tukuna shin wai da kai suke ma ko da wasu suke sannan yan kaɗan ne ko masu yawa ne ragan akwai a hawalu wancan ka yi faɗa da kura ko ka yi faɗa da zaki kila Allah ya taimake ka ka ɗauke shi ka kifar da shi ka tsallako kana rawan jiki inda sun kai biyu ka buge ɗaiɗai ba tunda sukan zama lokaci ba sa eh kana abun nan ɗin daga nan kila ka harbi ɗaya biyar su zai ka to nan ma aiki to don haka nan kaga wannan mai tafiya a nan kaga yana cikin wahala rakibul kifari wal mahamihi wal ahawali li yasila ila al baiti don ya zo ɗakin Allah ya aikin hajji ko umra fa ya tama innu qalbuhu sa zuciyarsa sai ta nutsu bi ruƙuyati da garin ɗakin wata wasu bihi to ai kaga shi ma wancan mai kokarin danne kanfa ya bar sha'awa ya bar jin kiɗa tare da ina da daɗi ya bar kaza ai burin sai cin madaki to wanda yake a ɗakin an kaga ya fi shi ya riga ya cin masa shi wannan wahalan da yi sa daban wal akharu shi ko gudan bi manzilati man huwa masbulun bihi wanda ya shagaltu da ɗakin ma'ana ya shiga ya daina komai ba ruwan shi da abokai ba ruwan shi da kallon gine-gine babu yawo a kasuwa babu zama a hira kawai tsawafi shi tsawafi ya yi tsawafi shan ruwan ya koma tsawafi shan ruwan ya koma ya zauna ya yi nasu karanta ƙorani kai ya ga cewar kila daga wannan shekaran ba zan sake dawo dakin nan ba ya koma ya sake tsawafi ya sake tsawafi kaga shi ya cimma abin da ke nema ta'ifan wa ka’ima yana mai tawafi yana tsina nafila wa raki'an wa sajidan laysa lahu eh, iltifatun ila gairihi bai da waiwaye zuwa ga wani bai tunanin komai bai tunanin kowa bai tunanin zuwa gida don shaidan na iya kwashewa mutum in ba a kwaso ku dauri ba kuɗi sun kare kai ta fata jirgi ya zo jirgin wa ita da wafi kar ma ba da dama a tafi a bakka kana nan gudun kana tsawafin kana menene a bar ne sai karshe in an zo karshe na taho fahaza mashgulun bilgaya. gaya ai wannan na karshe ya shagalu da abin da ake neman wa zaka bil wasila wancan kuma yana hanyar ya shagaltu da hanyar da za ta kai shi yana fama da matakan da zai bi su kai shi ga ɗakin bai kai ga ɗakin ba wa kullum lahu ajrun sai yi nan kowa na da lada walakin baina ajalil gayati ladan wanda ya kai abin da ake nema wa ajalil wasa'ili baunun eh, baunun akwai nisa wancan ya hau kan eh, rufin sama ina nafila wannan ko ina kokowa zai hau sama sai hau wannan jinyo shi wannan jinyo wannan wannan jinyo wannan wancan ko ina ta nafila sai ya riga cin abin da yake nema ta haza eh, mitin zalika to wannan kenan ina ba kaga daga kadan kadan ta koma da yawa wa ma ya hasulu lil mutma'inni lil mutma'inni min al ahwali wal ubudiyyati wal imani fawqa ma yahsulu li hadha al mujahidi nafsuhu fi dhati Allah ta'ala wa in kana akthara amalan fa qadaru amal al mutma'inni al munibi بجملته وكيفيتها أعظم أتى ما يحصل للمطمئن لا Ladan, da ike samuwa ga mutumin da ke cikin nitsuwa min al'ahawali na matsayi na tsoron Allah wal obodiya ko da kowanne tsoro na in aka ce hali yanayin da kake ciki wal obodiya da ɗa'a ga Allah wal imani fauka ma yahsulu sama da abun da yake samuwa li hadal mujahidi nafsahu da wannan mai fada da ransa tukuna tunda ya raba hankalin sama, yana fada da ransa yana neman ije ga wajen Allah ya daga ransa ta dawo da shi baya ya daina ji daɗin ya fisge shi ido ya fisge shi a ba harshe ya fisge shi eh, kunne ya fisge shi yana ta faman ya cewa ya samu kai ga Allah wannan ko ya riga ya so talayya kai ai ga koi bambanci tsakanin su fi zati lahi ta'ala wa in kana aktharu amalan ko da yake wannan na bayan ya fi aiki tunda yana fama da idonsa yana fama da harshe yana fama da kunne yana fama da hannu yana fada da ciki yana fada da farji yana fada da kafa katta kai shi inda za a je kuma ina san abin din yana fama shi ko wancan idonsa ya yi saiti kudansa ya yi saiti ainihin harshensa ya yi samu saiti cikinsa ya samu saiti gaba ɗaya komai nashi ya samu saiti wannan mai fafutukan faɗa ya fi aiki wa in kana aksaru amalan fa a amalin mutuma inni gurgudan aikin wanda ke cikin nutsuwa almunibi bi jumlatihi ya koma gaba ɗayansa ga Allah wa kaifiyatihi a azam ya dai dauke na ƙarshen can amma sai an je ƙarshe tukuna bai dawo ba su ma wancan ɗin suna zaune aiki yanzu abun magana ne a bakin su a hannunsu wa in kana hazal mujahidu ko da dai wannan fa mujahidin aksaru amalan amma zaka a azamu wa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan mai hanya sai a hankali kawai wannan ka sallama kawai kamar ne wa'incan suna sadaka suna eh, zakka suna taimako suna kaza manzo Allah sun kwashe lada mu mai namu talakawa aka ce ku dinga tasbihi ku dinga zikiri talatin da uku talatin da uku talatin da uku ku haɗa da kaza ku haɗa da kaza ba wanda zai fi ku sai dai wanda ya irin abin da kuke yi yau malam attajirai ba sai suka ji labari ba sun wasu fara yi suka dawo maganan da ka gaya mana fa attajiran kan sun ji su ma yanzu suna yi yadda muke yi a wajen kai ko tabi zalika fadlullahi yutihi man yasha ku ku koma hanya ku biyo kuma ku samu kuɗin su <laughs> ba shi ke nan ba a hana fama sabaka siddiku as-sahaba radiyallahu anhum abubakar Siddiku bai fifici sahabbai ba bi fi amali aikinsa bai fi na mutane ba wa fihim man huwa siyaman akwai wanda ifi shi yawan azumi wa hajjan da hajji wa qira'atan da karatu wa salatan minhu to kuma shi ne lamba ta ɗaya walakin bi amrin akar qama bi qalbihi wani abu ne wanda yake a zuciyarsa ya kai martaba mu hatta inna afdala sahabati kana yusabiquhu wala yarahu illa amamahu har fiyayyen sahabbai da cikin fiyayyen sahabbai suna gasa da abubakar amma ba za su same shi ba sai dai su aune da shi a gaba sai ya auna da shi a gaba ka dobi umaru radiyallahu an yana ta yau dai kam yau dai kam za a yi sadaka za a yi gasa a yau sai ya wuce gaban abubakar dukiyarsa kaf ya tara ya raba sanyi biyu ya kawo ba angon Allah sai kai abubakar eh, umaru kai aiki wannan duka dukiyar ka ko rage wani abu a gida ce na rage kamanta a gida ya ba wa nai yi ba 10% ba ya ba aka jira abubakar abubakar da ya fito ya zo ya zube na shi aka ce yaya me ka bari a gida ita na bar Allah da manzonsa na bar Allah da son manzon Allah a gidan ba komai Allah zai kawo dawo da shi hai abu umar zai ga abubakar ya sallace saboda kawai shi wannan yana tunanin zai iya barin dan wani abu shi ga bakar bai da tunanin gobe ta Allah sai in an jima ta Allah sai to saboda haka nan wannan mutuma inu da kai mu je dai a haka ba mu sake ba yanzu walakin ubudiyata mujahidi nafsihi ubudiyata mujahidi nafsihi bautan mai fama da ransa ala ladati dhanbi wa shahawati bisa jin yana yaƙararsa ransa daga jin daɗi sa zunubi da sha'awa qad takunu ashaqqa zai fi shan wahala ibada ta ku ibada ta za ta fi wahala tun da ina fama da azaba ciki da waje wala yalzamu min mashaqqatiha wahalan ta bai janyo tafadiluha fi darajati tafifi ta daraja fa afdalu al a'mali al-iman billah fi yayyun ayyuka ibani da Allah tabaaraka wa ta'ala wal jihadu ashaqqu minhu amma jihadi ya fi shi wuya wa huwa talihi fi darajati yana bin imani ne a darajar na'am eh eh mala ai shi ne mana ai hujjar da suka kafa kenan eh bai canza shi ba yana nan yana nan kai har inda ka gano dama wajen na ga kafula da yarce inda ahli sunna haka yake saboda haka nan wancan ya fi kenan wancan ya fi sai dai wanda ya samu wanda ya samu tunda ai in an tara mala'iku an tara mutane in ka cire annabawa mala'iku ne gaba tunda mala'iku sun riga sun hau mutum ko yanzu ke hawa to ai ka dubi manzanni duk sun hau matsayin mala'iku wa min alamati to wannan magana ta kare ya dai kare da maganan shi wancan wanda ya riga ya hau martaba ta karshe ya riga ya fi to eh, an mun mu guda ɗaya ko alama ha mun yi shi alamati sirkin ina ba ah, wa min alamati ina ba daga cikin alamomin komawa ga Allah tarakul istihanati bi ahalil gafalati sai ga ina ban za ta zama kuma abu mai wahala kusan in ma kana ciki yanzu ka dinga jin kana kana fita daya bayan da inda ka dama zai gani ya sutale inda kake zaton ka zai ga a'a yanzu ban cikin ina ban nan daga cikin alamar mutum yana da ina ba ya koma ga Allah yakan daina raina masu gafala hausa ne za ku je takarda yake ba kwasan maganan amma za ka za ku ta sai ba ka ga mafi yawan mutane ba in ka kana bautan Allah ka ga falalle raina shi kashi a ce maka ka je ka samu sallar jam'i kana fitowa ka ga wani na alola kofar gida in ba za ka gidi gida Allah tsofan banza kai ba kai mutumin kirki kenan to don haka nan alamar mutum ya koma ga Allah bai raina ga falallo ba wai abin da suke yi daidai ba ne ba a'a yana ta kansa mutum bai tsarkake kansa idan ka tafi ta kana tsarkake kanka sai Allah ya kai ka wuta kuma ya kai wancan ga falallen wanda ina neman Allah gafara kai ko kana yanga da ibadarka kada ka ga kana zuwa makaranta ka raina wanda bai zuwa makaranta tunda me yasa nake gafala to kada ka raina gafalalle kada ka ga kana kaza ba wai ya nuna abin da yake daidai bane ba a kakkare na shi ka ba shi darajar fa in kana iya taimaka masa kafan hanyar da zaka bi ka taimaka masa yadda shi ma zai zama irinka hmm. mutu iya bakinsa ya iya bakinsa ya iya zuciyarsa sai dai kuma wannan yin ka duba nuram muna ko iya bakin namu eh? yanzu kana samun mutum na samun gafalallu sai dai sai dai a koma na wani matsayin mutum na farko ka ci gaba da yakin zuciyar ka hana ta zarge yanzu na aka yi magana mutum ya na so ka dubi fa mai ibada ne yana sallah yana sallah wani doyi taka kai irin yan iskan gari sai wani ka tile kafarka wani ka kawace da gare ni wani wallahi Allah ba zai maka gafara ba sai Allah ya ce waye wannan mai rantsuwa a na ba zan yi kaza ba na gafarta masa kai ko na fata ayyukanka kada ka ce wani bai da rabo ka sani ba ka ji da kanka neme shi shiriya ka kalle shi kallon kaddara ka nemi kai masa kallon da ka taimake shi amma kada ka raina gafalalle hmm. in bannan wurin ba gaskiya yana da tsira daga gare shi kuma sai da gaske sai an koma sabon training kan haka nan haka eh eh to mutum ce a eh, samu wasu mutane eh, a kawai misalin mutum ce yan siyasa haka ah in mutum na karatun gafala ne kaga da bambanci ana hiran ne. Ta gani hatta in ana karatun gafala ne za ka ɗauko maganan gafalan ka kwance ta ka yi bayanin ta ko kana cikin gafalalo ko kana cikin gafalalun zaka ce kaza gafala ne ko da wanda ne gaishe to akai ma haka ne shi na fi da kaina ina ciki wannan mutum in yi zo karatun gafalalu to dole ya fito da ita a fili aka zo magana nau'in kan ana karantar da irin ka dako eh, muharrama ta istihana bi annasu to mutum ya dako irin wanda ya zo kan maganan shaye-shaye dole ya yi magana a abin nan da irin giyoyin da ake sha da irin ka wannan duka zai iya faɗi a matsayin wazi matsayin karantarwa amma ba mutum ya kalla domin misalin wancan wanda ga wani kilo bai samu sallah asubahi ba in ya gaya masa kashin ta bai masu aiki ba gaban sa yaje bai na ce masa ga kuma ko gaban sa yaje in yi masa irin wannan cin mutunci ai ba nasiha ne ba Wulaƙanci ne mai ce masa mana wani am zan zo dinga tashin ka zan wuce kullum tunan nake wucewa da Allah in ka yadda zan fita da kai ba wanda yake tarkul istihanati bi ahlil gafala gaɓan tana da nauyi wal khawfu alaihim ainihin da wal da tsoro kansu ma'a ko fatahika babar li nafsika musu ka dinga musu jin tsoron halaka wal fata wal khawfu alaihim ma'ana alaihim halaka mutum shi kuma ya buɗa wa kansa hanyar sa rai na nafsika kai ka sa rai za ka tsira su wa'incan ka ɗauka ba za su tsira ba Ta kan juye mutumin da kake gaya maganganu jiya sai eh, ga shi Allah ya shirye shi yau kai kuma ka koma matsayin sakoninki komai na yi aukuwa ai an sha gani da dama wanda mutum yana karatu yana faɗin laifukan mutane yana dariya wasu ma ga kaza kaza suke barayin kaza makwaɗaita kaza masu menene kaza masu menene kaza ƙarshen tare shi je da mujiya sai ga mutum ya koma su kila ma ya fi su lalacewa E, eh, eh ma'ana ai kaga mai yin haka bai ɗauka shi yana gashi ya tsira saboda aikin da yake na alheri kaga mutum ji musu tsoron haka kaga yana ganin shi ya buɗa wa kansa hanyar tsira ya dinga sare shi kam ai yana kaza kila da Allah zai dinka yansa saboda amma wa'incan sun halaka haka yake ai abu ne wanda wanda ake wanda kansa zai ce ai ku mu nan kun ga da dama dama ina muka ga dama babu dama bai ɗaya ake komai na iya kasancewa ma'afata hika babar raga ili nafsika su kuma sai ka kulle musu kofa sare kai ka buɗe ka kulle musu kofa sare ka jefa su cikin halakaku kai kuma ka buɗa wa kanka hanyar sare hada zulmun ai Fatar li rahama sai ka sa wa ranka rahama tsanin ka sa kana fatan samun rahama wa rayuwarka wa taksha ala ahlil gafalatin nikmata kana tsoron ba ainihin azaba wa masu gafala ai ka gauna ba nasiha yi musu ba a'a ya biyo ta hanyar tsarkake kai ne ai taskiyatun nafsi ne to kuma taskiyatun nafsi abu ne mai muni walakin abinda ika wa urju lahumur rahama ka sa musu ran rahama ba ka gani ba ba a kafe ka jumme mai fuskanta yana sallah da a kan sabo mutum ba zai kafirta ba saboda sabo yana kafirta ne saboda shirka idan mutum ya shirka ko kuma da yi wani abu daga cikin masu warware musulunci nan ne yake ridda amma mutum don ina sabon Allah bai kafirta ba ka cewa ce kafiri ba ka cewa mashayi kafiri tun da ba a kafirta shi ba Allahumma illa ya halatta to ai ma tun farko bai halatta ba walakin urju lahumur rahama ka sa musu rahama wannan shine musulunci wannan shine inaba kai muni bannan kuwa fa ya ana da bukatar mutum sake komawa ba ya duba wasta ala nafsikan nikima kayi wa kanka tsoron azaba ka rinjayar da kanka ba a inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab baka tuna wannan magana komai na iya akuwa kuma sau nawa za ga wani lalatacce ne amma lokaci guda Allah ya shirye shi ya juya ya dawo mai bautan Allah wakta ala nafsikan nikima kada ce irin wannan abu ne ya zo ya shafe mu za ka iske yanzu za ka ga almajiri wanda ya karanta addini da larabci yana da wala ka gan shi a sahun farko dan boko kama an faɗi da wulaƙanci da rainawa da ganin shi ba addini ya karanta ba ta kuma so za ka gan su a sahun farko kaga wannan ko wannan musifan raina suna ne jinyo haka muka samu kama wani matsayi illahi duk wanda za ka shi da digiri na musulunci inda musulunci na je karantar da larabci to za ka gan shi ne sau yake ina kallon kowa tsirara ne shi ne wanda ya karatu to amma can sai ka tadda professor ka tadda doctor doctor ma wanda zai ka same su a san farko sai ka ga suke da tunanin ya za a yi a yi musulunci ka ga mutum na yawo da makodan sa yana nema ya za a yi kaza ba su sani ba da dama za ta ku sai abinci ku raba jama'a iftaru sa'imi akwai lada sai zaka zaka mafi yawancin wurare ibada su kenan iftaru sa'i su tara kuɗi su fito da kuɗin su a ta iftaru sa'i alhali akwai abin da ya fi iftaru sa'imi lada su za ka gani wurin kafi? su za ka gani su za ka gani waksa ala nafsika nikima fa in kunta la budda mustahinan bihim idan ya zanto ba makawa sai ka wulaƙanta su ma kitan lahum li inkishafi ahwalihim laka saboda bayyana halayensu gare ka wa ruqyati bahum alaihi fa kulli nafsika ashadda maqatan minka lahum fa kun ashaddu maqatan li nafsika ka fi tsananin kin ranka ainihin eh, minka a wurinka lahun maimakon su tun da menene ka yi ka yi faɗawa kan ranka ka ladabtar da ranka shi ya fi daga koma kana kin abin da suke ka kiranka don ita ran nan naka a tarro minhum wa kun arja li rahmatillahi ya zama kana mai sa ran rahmar Allah minka li nafsika to wannan wannan magana a fili take yin dai tana da nauyi Allah ka taimake mu mu daina raina mutane mu daina raina wanda muke rainawa wani ma ya ma fi ka sai ka raina shi wani ma ka raina ibada zai ce wannan ibada kake Allah baya so kala ba as-salafi wani daga cikin magabata yana cewa lan tafaka kullal fiqh hatta tamqutal khalqa fi dhatillah ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا lan tafaka كل الفقه ba za ka gane addini ba dukkan ganewa hatta kutal halka sai ka kyamaci halitto fi zatillahi saboda Allah tunda jama'an nan sun ki Allah to dole ka ƙi su akan sun ƙi Allah daga nan kana cikin ƙinsu sai ka tuno kana ciki sun thumma bilo ala nafsika daga nan ka zurfafi ranka fatakunu laha na maqatan ka zama kafi tsananin kinta daga yadda wani ma ke kinta ita ce ta fi cancanta ka kinta daga rayukan wa'incan wa minha alamatu kenan muna da alama in mun dauki alama mai alama na farko wanda istilahi za mu ba shi mai sauƙi eh? a'a wannan na nan kenan na farko eh? rashin tunan eh? rashin tunanin jin daɗin sabon Allah mutum ya zama ya kowata daga jin daɗin sabon Allah ko ta wasu dai ne su cutar iban wai masa abin nan ba a alama ta farko ko ɗaya dai ta gyaru ainihin ba ta yin tuna wato in rai ta faru ba ta jin daɗin sabon Allah rashin jin daɗin sabon Allah dai ko rashin jin daɗin sabon Allah ta inda ji maimakon jin daɗi yanzu mutum ya koma zafin sabon Allah yake ji to shi kuma na biyu in an duba ainihin barin raina da falallo ma daidai ike barin raina masu sabon Allah ne idan mutum zuciyarsa ina na faɗa masa rai da wa'annan din iya eh. ai shi ne aka ce mutum kiransa tukuna ya dawo da abin kansa idan kai kana kyamatan su ba su sallah kana kyamata sai ka dawo ka fara kin ranka sama da yadda kake kin su ita haddasa kala maka wannan haddasa nuna maka ita mutum ya kirki ta shi ne maganin mutum ya dawo da abun duk da yake kin wa'incan saboda sun ƙi kaza to sai ya kiransa saboda yadda yake kin wa'incan yanzu wannan ran da har ta kala masa wannan yayi ya daura gaba da ita ya nuna ƙinta, sama da yadda yake kin wa'ancan da shi da hanya to yanzu ga na uku wa minha yani alama ko alamatul inaba ku at-taftishu amma yashubul a'mal min hududin nafsi wanne ne ba wanne ne ba dukkan su karatun zaga farke suke kaga na farkon shi ma ai kaga kama a farke yake a inda mutum ya daina jin daɗin sabon Allah kwata-kwata ko tunanin haka wani mutum bai taɓa yi ba ka yi tunanin kana son ka kai martabar da ka daina jin daɗin sabon Allah kwata-kwata sabon Allah ya zama tamkar ruwan zafi a gare ka to wannan a raina wannan to wannan kuwa mutum ya dinga ya yi bincike a tafkishu amma ya shubul a amal binciken abun da ke shiga ayyuka min hukuzin nafsi na rabon rai ai hausar sai an yi da gaske abun da ke shiga aiki na kafan rai yanzu baka ga in mutum ya aiki ya gama ba aikin Allah yake yi yana son a nuna ya burge karatun nan da muka yau eh ya nuna maka ga ai mu ba dama ne ko da baka faɗi ba duk sauran mutane sun tafi hira duk sauran mutane wani ya je ya kwanta saboda ya gaji wani yanzu yana can wajen abokai wani na can wajen ziyarce ziyarce marasa amfani amma kai ka taho don ka samu karuwa don ka yi kaza ai ka ga ranka kamar tana da wani kaso a ciki eh, ɗan riyar ya shigo to sum a sum a ta shigo in ka tsaya almajirai za ka yi karatu in kai karatu ka gama sai ka ga kai ka burge fa balla sana an samu masu bata ma karatu a gefe za ka ji ka burge idan sadaka ka yi za ka ji wani abu ya shige ka na dan jiji da kai ka fi so wane ka fi so wane wane bai da ina da sama da naka amma ka ka rufe ido ka yi ba jin daɗi akwai jin daɗin aiki kai aiki ka ji daɗin aiki nan daban amma ka yi aikin ka dinga ganin ka yi ƙoƙari ka yi kaza kaga akwai kafin rai a ciki ina ji dai ina fata zai kunji sun gane ba to me za ku ƙara a kai eh? ina da wani ne wanda bai masa wala ya ƙaro daidai ne idan misalin kagar yadda tana ciki kenan za a ce neman suna yana ciki neman burgewa fa duk su ce ko neman burgewa a wani ji ne su ina za a sa burgewa a sun ako ariya eh? eh? arya ba sun a ba ne ba ajiya ba ne mutum ha to ai kai na gaban jama'a don ka burge su amma ba ka yi don su ba kwata-kwata ba ka yi don ka burge ba amma kana cikin sai ka ji burgewan tana nema ta shigo ka sai ka yi tafiya kilomitoci a cikin tukuna za ka gano ka yi wannan neman burgewa daga nan za ka sutare ka nemi Allah gafara wani kuma ba sa ba haka gama aikin baka nemi Allah gafara ba to mawdu'in an gane muna iya ci gaba a tafke shi ko amma ya shubul a amal daga abubuwan da kan shigo aiki min huzuzin nafsi wata miyizu haƙƙin rabbi minha da ware haƙƙin Allah daga gare ta min haddin nafsi wannan haƙƙi ne na Allah Allah ba a yi wa shi wannan haƙƙi ne na ɗan adam wala Allah aksaruha zai yi mafi yawansu au kullaha an takuna haddan li nafsika wa anta la tashkuru go sai a wani gari ashe kana wa kanka bauta ne ba kama san kana wa kanka bauta ba ka kwata ga mabaci to wanda duk ike wa kansa haka to ya fita daga cikin ina ba to wannan kan baharu ne la sahila lahu fala ilaha illallah wannan abun fa kusan yana nema ya fi wa'in girma tun da menene nan fa mutum ya kusa shiga mushirki mushirki daga bautan mutum ya fita za ka iya aiki koyarwa ko sadaka ko taimako ko agazawa kai kana iya ka je ziyara in ba sa'a ba ka yi wa kanka haka ka je ka ga fifitanka ganin kayi ka dubi dai wani ba na bi shi har na je na same shi na yi masa kaza kaga sai ka ji kana neman sama ka yi sama fala ilaha illallah kam fin nufus min ilari wa agarabi ai da daman illoli da manufofi a cikin rayukanmu mutum na da wata manufa yi kan yi abu saboda kaza saboda kaza bai koma saboda Allah ba wa hudubin tamna'ul a'mala an takuna lillahi khalisatan akwai wasu kaso da kan fada cikin aiki su hana wa ayyuka su kasance domin Allah keɓe au tafila ilaihi ko ma aiki kai ga Allah gaba ɗaya aikin da mutum ya bai je ko ina ba mutum ya karatun da ya gama bai je ko ina ba zaman ka na masallacin nan bai je ko ina ba ka rufa shi dan ya biyo ka rufa shi kila idin nan da kai da baki ɗaya sallar nan ka je ka rufa kayanka wancan wanda ya wurga ya tafi aikin hajji ya kashe makudan kuɗi saboda wani ƙarshe kuma ya dawo zibe kai aikin ka zama ainihin shaidan ya zo su aikin ne tun da babu ina ba a cikinsa kaga wannan an shiga martaba na ƙarshe ko da ishe menene da kowa da ce ba kamar yadda ba wal'a a ba tafi shi ba can inda muka muka lisafto su son eh eh mahamba eh eh eh yara su amma sau yau na ƙarshen ne ai na ƙarshen ne na farko mahabba na biyu khudu na uku igbal to wannan shine wanda ake magana Eh, kusan sa ne sa ne eh, amma su wallahi ko ni fa nawa ya bata kuma na so neman ga wurin shafi da takwas zama وهي تتضمن ايه هكذا ne والإراد eh, wahu iradu إراد أما wahu kaga shine ake shi wannan tafkishin ko wa min to wannan tafkishi aka ga shine kada mutum ainihin ya yi aiki saboda ko kai saboda babanka ko kai saboda kai saboda mijinta ko kai saboda mai gidanka ko kai saboda kaza mutum fa anan fa ya zama mushriki wannan abun yana illa sosai wanda bai kamata ba mu yi sauri ko wannan mu kai maganinsa a wannan a wannan goron sallan kaɗai na ga yi aiki fala ilaha illallah kam jin nufusi min ilali illoli nawa a cikin rai na da yawa a garadu nawa suna da yawa wa hududin da wasu kaso na rai tam na'ul a amala an takuna lillahi khalisa mai hana ayyuka su kasance domin Allah keɓe wa an tasila ilaihi wa innal abda lalle bawa la ya'malu al'amala haitu la yarahu basharun albattata mutum kan aikata aiki inda dan adam ma bai gan shi ba wa huwa ghairu khaliqin lillah hmm sace ya ya ba ai haka zai yi da kanka ma za ka gano ka abun nan na nuna fanka ba tunda ai Allah la yanzuru ila suwarikum aw amakinakum bal yanzuru ila qulubikum ba wurin da ka shiga kai ibada ne Allah yake kallo ba zuciyarka yake kallo aikuwa wannan zai auku mutum ya shiga yayi aiki inda ba mai ganin sa amma fa gairu khalifin lillah wa ya'malu al'amala wal uyunu qad sadarat alaihi nitaqan ainihin yakan aikata yake <clears throat> idan duna sun kewaye kansa ta kowane bangare wa huwa khalisun li wajhillahi ana kallon sai aikata aiki ta ko ina an kewaye shi an haddaka ido gare shi amma kuma don Allah yake yi harkar Allah zuciya yake kallo wala yumayyizu hadha min hadha illa ahlul baqa'i yanzu fa an shiga ciki ba mai bambance rawa daga wannan sai masu basira ahalul basairi sai ulul albab masu bambance na wa atibba'ul likitocin zuciya al'alimuna bi adawa'iha masana ciwace ciwacen da ke cikin wannan zukata wa ilaliha da ciyukansu kai aiki kai kadai ba kai dan Allah ba ƙarshe wata ran ka yi aiki a cikin jama'a kuma don Allah ka yi shi kuma ya zama mai ikhlasi fa bainal amali wa bainal qalbi masafa mana akwai nisa tsakanin aiki da tsakanin zuciya fa bainal amali masafa wa bainal qalbi masafa nisa akwai nisa tsakanin aiki da zuciya eh eh wai wajen wannan wanda mutum yi shi kadai din ne eh zai yi haka mutum ya shirya ta ko ma haka kawai yi shi eh, eh, yi ta a wurin sa dinga ganin tuwa zai kai kamana yanzu na san yanzu su wani duk wanda muka yi karatu tare da su sun zama kaza sun koma kaza sun narke amma shi ko gashi bai narke ba Tunda zuciya Allah ke kallo mala akwai matsala kaga mutum shi kaɗai ne ka kai aiki ɗin ka zai yanzu duk anguwan nan ko duk masallacin nan ko duk na, ko duk mene ne mu'uzani ba mai iya irin wannan abun da na yi ga shi ma ku duba na ni kaɗai ba kowa bai ganni ba daga ne sai Allah shi kuma Allah ya dace mana fa shi ne bosowa inda zuciyar take sassaƙawa an gama an gama tarihi to kaga wannan kuma na cikin jama'a ana yi ba mamaki ma yana yi ana masa ihu ana masa kabbara shi bai sa su ba ina tsakanin sa tsakaninsa da Allah shikenan zuciya tun da ta yi saiti an gama aikin sa na nan ikhlasi yayi shi isa ce kai wannan har kafa tana da wahala la yumayyizu hadha ku min hadha illa ahlul basa'ir wa atibba'ul qulubi al alimuna bi adawaiha wa ilaliha hey wanda bai kai a ah, to ba don nema ake yi an halicce mu ne saboda shi wa man khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu hadhihi hiya al ibada in ka lura ai ma akan ibada ne ina ma wurin ya taso inda yake eh, ina ba ta kafa kashi biyu ko akwai ina ba rububiya ba ita ba akwai ilahiyya ilahiyan ita ce ta zama ibadatu wal mahabba ko al mahabba wal ibada ashe kenan dole ne wannan abu zai jahiltan sama mutum bai da uzuri labudda saninsa mafi tilkal masafa a wannan nisa daga ina zuwa ina daga wanne gari daga garin aiki zuwa zuciya akwai tafiya a fi tilkal masafa akwai yan fashi a tsakani in ka taso daga aiki kafin ya kai ga zuciyar kakwai yan fashi aiki da hannu yake zuciya tana can kafin aikin yi je zuci yan fashi sun fata. ka gani yan fashi nan za ka tuno su shekar na ciki annafsu al'amaratu sau'i ina ciki duniya na ciki hawa na ciki kafin aikin ka ije zuci ya zama don Allah to yan fashin nan karshen ta sun kabar da shi kafin kana ibada kafin ibada ka dama ta ta tattaru ta je zuciya don Allah tafi can wurin Allah din yan fashe sun shiga tsakani akwai yan fashe da yan sun duk akwai tsakanin zuciya tsakanin aiki da zuciya ai shi kenan ma mamaki ya kau مسافة قطع تمنع وصول العمل سنا هنا وأيكنا كيوا إلى القلب بس جبريل يجي شجاع الجنة نندا أيكي إيه تندك ويتك بالمكاره فيكون الرجل متنزي كفجي كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة wa ma wasalla minhu mahabbatun ila qalbihi soyayya ba ta kai daga wannan ake zuwa ga zuciyarsa ba ba magana son Allah a take wala khawfun ko tsoro wala raja to ko aiki in babu wannan a yaro shi. wala zuhuda fi duniya babu nesa nesa ga duniya wala ragaba tunda yan fashin ne yayi fil akhirati wala nurun yufarriqu bihi baina awliya Allah wa adaihi bai da haske ilimi mai haska masa da zai iya bambance da wannan ilimin tsakanin masoya Allah da makiya Allah wa bainal haqqi wal batili wala quwwatun fi amrihi babu ƙarfi a harkansa falon wasala asarul amali inda tasirin aiki ya kai ila kalbihi lastanara wa asharaka da ya haskaka wara haqqa wal batila da ya ga gaskiya da ƙarya wa mayyaza baina awliya Allah wa a'da'ihi wa aujaba lahu zalikal mazida wannan zai dada masa ƙari min al ahwali daga matsayoyi da yake ciki na jaruwa to summa bayyana al summa al qalbi wa bainar rabbi masafa hai akwai ra'ayi ina ruwa ka kwashi kaya za ka kai lagos in ka je birnin gwaji daga nan ma akwai wani sabon aiki idan aiki ya sashi ka yi aikin nan kafin ya je zuci akwai tafiya kuma tsakanin akwai yan fashi daga zuciya kuma kafin ya kai ga Allah nan ma akwai nisa akwai yan fashi a tsakani kafin mutu ya aikin da Allah zai karba yana da abun nan ko muna ɗaukan abun da sauƙi yau ga dai kalmar ina ba kuma ta koma wani abu wani ima wani ina batu da komawa ga Allah sai kai akwai sauran aiki wa alaiha kan wannan hanyar ma daga zuci zuwa ga Allah akwai Kam na'u masu hana wasular amal ilaihi ina ganin sun fi yawa ma go tunda hanya ta fi nisa daga zuciya zuwa ga Allah tunda aikin in an yi shi sai an cicciɓe shi an kai shi zuci daga zuci akan haɗa sannan za a harba shi zuwa sama na shiga neman suna na shiga son ayaba na ciki mutum nuna ya yi ƙoƙari na shiga ciki nuna biginta nuna kaza a ciki kafin nan gaba da ya rushe aiki shi ba rai tun da babu ikhlasi in ga abin ya faru masa na farko wun ya faru daga aiki zuwa a zuciya in ma ya sha daga nan to daga nan kuma zuwa ga Allah shi kuma nan ma aiki kuma yan fashin nan gwan haye yi tun da aka ce maka shekar aka ce maka al'amara su aka ce maka duniya aka ce maka hawa kana aiki na zuwa nan su zuga da gudu sun wuce can gaba kaga inda za a zai bege da Allah sai sa kai aikin aiki ne min kibirin ga girman kai kafin girman kai na shiga abu abin ya rushe wa ijabin da jiji da kai ijab kin kaho da abin da mutum wa idilalin da nuna yanga wa Allah nuna wa Allah kayi kaza mutum yayi kaza yayi kaza duk wa'annan sun rufa mutum aiki su wa'in nan aikawa kila akwai su kafin aiki in kafin aiki je ga zuci idan ya je zuciyan kafin ya karɓi je wajen Allah nan ma yana iya shiga ya ba malas E, eh, guda ɗaya da sai sun da tun da ya taƙambalo lahu min al-muttaqi wallahi ba irin yadda suka yi su ne misali zaben su aka yi dole mu ka ga mutum na jihadi ba da abin da ya aje a gida ma yana kuka ka dubi dai silatu bin asiyam wanda ya je ya zauna malami ne bi ma'anar kalima mujahidi ne ya shiga cikin runduna dare wani ɗalibin sai ce yau yana ga abin da malam zai yi ya zame ya shiga daji sai da bari runduna ta kwanta ba masu yawon sai da security masu tsaro ya sadaka ya shiga daji ya ɓace sai kwanan na bin shi ya samu ɗan ruwa ya alwala ya koma ya dinga nafila ya dinga nafila har wata karama ta bayanan masa yana cikin nafila sai ga zaki na ihu na diri ya gan shi yana cewa shi ko wani gudun hukan bishiya yana cewa in ya sujada da cakke shi in yi ruku eh, abin in ya zauna zai cauke da ya zauna ya gama ya ce kai kalbaka ne abincin abincinka ne ba abincin ba ne ba ki na ya tashi ji ya tafi Yi ci gaba da nafila yana nafila sai da asubahi ta doso daga na dinga roƙon Allah yana koka yana cewa Allah ka tsare ni daga azabarka irina bai kai yi roƙe ka aljanna ba sai dai da rahamar Allah za samu aljanna ka tsare ni daga wuta ya zagayo ya shiga cikin jama'a ya murinke kaman ba da shi ba ai ba abin za ka rubuta mana irin wannan tarihohin ba maimakon mu dinga duba na mu nasarorin da suka duba muke kallo kudin da suka tara muke kallo mene ba mu duba hatta tsakaninsu da dukiyarsu da suka tara kudin suna amfani da kudin ajiye kudin suka suna cin duniya da tsinke ho kudi ga sunan wa ru'yatul amali haka kuma mutum dinga ganin aikin da yi ai ka gana ma muskila ne wannan ru'yatul amali kila wannan ya zan daga aikin kuma daga daga zuci zuwa ga Allah mutum dinga ganin yayi kaza yau yayi saukan qur'ani yau yayi kaza wani siyanil minnati da manta ainihin kyautar da Allah ya mutum bai wanda Allah mutum ma har ya ma manta Allah ya masa kyauta ka duba da aka lissafto eh, mun samu ƙarin wani numfashi ne muka ce ko kuma iskar da wata yake shaƙa duka an yi su iskar da mutum ke shaƙa shi ne ya kiyasin inda sai za a yi a shekara mutum zai sha iskar miliyan talatin da shida sai ka ce kaya ta ke ku zai sha kenan lokacin miliyan saba'in da ɗoriya to a zai sama abin da zai biya in kai sallah ka gama ai wanda yanga za ka nuna Allah sannan numfashi kullum mutum na numfashi dubu ishirin da hudu dare da rana numfashi dubu ashirin da hudu kowane numfashi ɗaya da sayarwa ake ballantana ma wannan babu idda ake yansa balle har a fayar ba a zo kan halittar da ke jikin mutum ba to wanne ibada za ka nuna kai wa Allah me kai in dai ba za ka irin na yara ne ba da nan da yara za ka gwada imanin mu an yi wannan bulala ya wuce ba kai wancan bulala ba a ji magashi shi nan irina ya yi laifi. wa ilalin hafiya ga illoli koyayyu lawistakafa fi talabiha da zai buɗa da wajen nemo su ƙididdigo su lara al'ajaba da ya gama maki abin da ya aikata kana da shekara 60 ka tuna abin da kai wa Allah ka tuno abin da ka bari a yanzu kuma ka tuno kaza ma na yi riya kaza ma na yi kaza kaza ma na yi kaza ne ina ganin ya ɓaci wa min rahmatillahi ta'ala sataruha daga cikin rahamar Allah rufe waɗannan aibobin ala aktaril ummal ita laura auha da sun gansu wa ayanuha la waqa'u fi ma huwa ashartu minha da sun fada cikin abin da yake tsanani min al ya'si na fi darai wal qunuti wal istihsari da bakin ciki wa tarkil amali don karshen ta mutum da zunuban sai kai duk abin da zan yi wa Allah ma ba zan ga ba wa kumudul azmi da bushewar himma wa futurul himma abinda za a kila ba maka wannan za a haƙura ko ko da abin da daɗi walaikun salam eh ƙaran eh daga zuciya zuwa ga Allah eh wanne ne eh manta kyauta ma manta mutum Allah ya yalla wannan koyaushe tana iya zuwa tana iya zuwa kafin tana iya zuwa baya zai iya yi mutum ainihin ya manta ko kuma ma duka wa gari tun daga zuciyar mutum ya aikata daga aiki mutum ya manta yayin da kake aiki kama manta Allah ya ba nunki sannan bayan an yi aikin an gama a nan mutum ya manta zai iya gamewa ma a bai da zarar mutum ya yi ya yi ya rufe kama a ce maka ga mutum ba rai an ka ce ga mutum ba rai abu ya ba shi sai dai kawai abinda za ka duba to yaya ayyukan kan mu'uzani ayyukan nan ba ku mozari alaikun Allah da ita neman Allah gafara idan ya ci gaba da yakansa yau ya manta in ya yi yi nadama in ya sake sake nadama to zai bari zai dinga raguwa sai ka gani a sati sana mutum yake yi <coughs> wani satin ya sake yakin kawar da shi zai zai ga ina raguwa ne idan ko yayi haka ya ga karuwa yake ma baya ma raguwa sai dinga kansa kuma ladabi sai kuma martabar bayan muhasaba ya koma mu'aqaba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 باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين العالمين